صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة الأكارم إن أول شهوة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم هي شهوة حب الدنيا وجمع المال قال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا ولأن الرزق مضمون لذلك لم يخش علينا النبي عليه الصلاة والسلام من الفقر بل خاف علينا الغنى فأقسم صلى الله عليه وسلم وهل يحتاج مثله إلى قسم؟ لا وألف لا فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم وفي لفظ وتلهيكم كما ألهتهم والحق أن شهوة حب المال عمت غالب الخلق حتى فتنوا بالدنيا وزهرتها وصارت غاية قصدهم لها يطلبون وبها يرضون ومن أجلها يغضبون وبسببها يوالون وعليها يعادون وكم قطعت أرحام في سبيلها وسفكت دماء بسببها وأحل الحرام وحرم الحلال بسببها ووقعت فواحش من أجلها ونزلت القطيعة وحلت البغضاء وفرق بين الأخ وأخيه وتقاتل الأب مع ابنه وتعادى الأصحاب والخلان والسبب دنيا وهذا ما استشرفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى لم لم يؤثر أو لم يؤثر في بصيرته أو لم يؤثر في بصيرته الفرح بالغنيمة والانشغال بالنصر فقد أورد ابن حجر رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بمال من المشرق يقال له نفل كسرى فأمر به فصب وغطي ثم دعا الناس فاجتمعوا ثم أمر به فكشف عنه فإذا حلي كثير وجوهر ومتاع فبكى عمر وحمد الله عز وجل فقالوا له ما يبكيك يا أمير المؤمنين هذه غنائم أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا ونزعها من أهلها فقال ما فتح من هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم ولماذا لا يبكي عمر وقد بين المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا المصير في نظره لحالنا المؤلم من وراء ستار رقيق فقال عليه الصلاة والسلام إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نقول كما أمرنا الله أي نحمد الله نحمد الله ونشكره ونسأله أن يزيدنا من فضله هذا فحوى خطابه قال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك إلى آخر ما ذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على حماية أصحابه وأمته من الدنيا والصراع على مكاسبها الدنيئة والتنافس هو, هو أول درجات الحسد ثم ماذا؟ ثم التدابر ثم التقاطع ثم التباغض أيها الإخوة الأكارم قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا الحديث خرجه مسلم في صحيحه وهو ما أخاف عمر ابن عبد العزيز لما ولي الخلافة حتى بكى فقال يا أبا فلان أتخشى علي قال كيف حبك للدرهم قال لا أحبه قال لا تخف فإن الله سيعينك ومن آثارها المدمرة عدم جدوى نصيحة عشاقها وهو ما سبق ورصده أبو يحيى مالك بن دينار حين قال إن البدن إذا سقم لم ينجح فيه طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة وكذلك القلب إذا علقه حب الدنيا لم تنجح فيه الموعظة ومن علامات حب الدنيا بيع الآخرة بالاغتراف من المال دون مبالاة بمصدره حلال أم حرام وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزمن ولعله زماننا هذا الذي نعيش فيه أعاذني الله وإياكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن قال عليه الصلاة والسلام ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام خرجه البخاري وجزم في قول آخر أن هذا الداء داء قديم موغل في القدم فقال إن هذه الدنيا إن هذه الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم صححه الألباني في الصحيحة أيها الإخوة الأكارم قال بشر بن الحافي لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين كان العلم الشرعي يطلب لوجه الله تبارك وتعالى إذ يأتي الطالب مبتغيا وجه الله الكريم الأكرم قاصدا مرضاته مشمرا عن سائد الجد والاجتهاد لا يريد من العلم زينة الحياة الدنيا ولا المراتب الحياتية العليا خالصا إليه خلوص نية مبصرة وبصيرة مدركة حتى أتى زمن الناس هذا فأصبح بعضهم ولله الحمد هم قلة يطلب العلم الشرعي للدنيا وقد حذر علماؤنا سلف هذه الأمة من هذا الصنف يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى سئل ابن المبارك من الناس قال العلماء قيل فمن الملوك قال الزهاد قيل من السفلة قال الذي يأكل بدينه انتهى كلامه رحمه الله ولعل أكثر ما كان يؤلم السلف طلب الدين من أجل الدنيا وفي ذلك نصوص وأقوال كثيرة وأحاديث لا يسع المجال لذكرها منها قول الفضيل بن عياض لو أن أهل العلم زهدوا في الدنيا لخضعت لهم رقاب الجبابرة وانقادت الناس لهم ولكن بذلوا علمهم لأبناء الدنيا ليصيبوا بذلك مما في أيديهم فذلوا وهانوا على الناس أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من هذه الفتن أيها الإخوة الأكارم من علامات حب الدنيا الحسد الذي يغمر صاحب الدنيا أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر نفوسنا وأن يقينا شر هذا الزمن من علامات حب الدنيا كذلك المغالاة في الاهتمام بترفيه النفس مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا والاهتمام بالكماليات والترفيهيات اهتماما يملك عليه وقته وعقله فيجهد نفسه بشراء الأنيق من اللباس ويزوق مسكنه وينفق الأموال والأوقات في هذا ويغرق في الدنيا ناسيا ما هو أبقى وهو الآخرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا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 الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اتبع طريقهم وسلك مسلكهم إلى يوم تقوم فيه الخلائق أجمعين أما بعد أيها الإخوة الأكارم اتقوا الله تبارك وتعالى يقول المولى جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ينقو أنا ما سدرجا مسلمين bayan godiya ga تبارك وتعالى wa ta'ala da salati da sallamewa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabban shi da duk wani wanda ya bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya ku ‘yan uwana musulmi ina yi mana wasiya da ni da ku ga baki ɗaya mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah yana faɗi cikin littafinsa mai tsarki ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matuƙar tsoro kada ku yadda ku mutu ba sai kuna kan wannan addini ya Allah ka tabbatar da digadiganmu kan wannan addini ya ku ‘yan uwana masu daraja lallai farkon fitina ko farkon sha'awa da Allah maɗa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya gargaɗi al'ummarsa game da ita ita ce sha'awar wato san duniya da kuma tara dukiya ya faɗa mana cikin hadisinsa ingantacce cewa ita wannan duniyar tsawa ce wato tana da ɗanɗano tana da daɗi tana da zaƙi wajen amfanuwa da ita sa'annan kuma idan ka kalle ta a sarari tana da kwalliyar da za ta birge ka kuma galibi abin da zai birge ka ko ka ji daɗinsa da ido ne idan ka gan shi sa'annan kuma ya samu wajen zama a zuciyarka shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya janyo hankalinmu ya gargaɗe mu domin mu yi taka tsantsan da duniyan nan don mu aka halicce ta amma kada ya zamto mun manta cewa mu an halicce mu domin lahira ne ita kuma an halicce ta ne domin mu yayin da muka shagaltu da ita muka manta da dalilin da ya sa aka halicce mu sai ta halakar da mu Allah shi kare mu ‘yan uwana masu daraja lallai shi arziki lamantacce ne Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaga wa kowa abin da zai samu tun kafin ya zo duniyan nan Allah tabaraka wa ta'ala bai buɗe wani baki ba face sai da ya sanya mai wani jadwali da zai amfana da shi na rayuwar shi har zuwa ƙarshen rayuwar shi shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallama bai ji mana tsoron wadata ba sai ji mana tsoron wato bai ji mana tsoron talauci ba sai ji mana tsoron wadata kamar yadda ya faɗa mana cikin hadizin da kun san dalilin hadizin, an zo da dukiya ne daga bahrain wanda akwai jizya da ake kawowa daga ƙasar bahrain a wancan kamus ɗin ko geography na wancan lokacin idan aka ce bahrain ba wai kasar bahrain ɗinnan nan ta yanzu ba ce kawai a'a ta hada da bahrain ɗin da kuma garin al'ahsa da kuma garin tsatsif da suke wato gabas da ko gabashin ƙasar saudiya a yanzu an zo da wannan dukiyar mai yawa kuma ana cikin tsanani na damuwa da kuma talauci da bukata ba wai shagaltuwa su Habbai suka yi da duniya ba ko kuma kwaɗayinta a ana da bukatar ne me za a kai baki me za a rayu da shi sai ga shi an kawo wannan jizya annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an kammala sallah an idar da sallah sai ga sun ɗan yi jinkiri ba su mishi magana ba amma ya fahimci suna da buƙatar wato a kasa wannan jiziya da aka kawo wannan dukiya da suna da buƙatar ta sai ya kwantar musu da hankali babu damuwa babu matsala kamar ka ce babu damuwa ku yi buri ku yi fatan alkhairi wannan alkhairin zai isa zuwa gare ku to cikin wannan magana da yake musu sai yake cewa ba talauci nake ji muku tsoro ba sai dai ina ji muku tsoron a shimfiɗa muku duniya kamar yadda aka shimfiɗa wa waɗanda suka gabace ku me zai biyo baya sai ku yi tsere ku yi ta rigegeniya wajen tara ta wajen neman da, ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su kuma gaskiya ce da ba ta da buƙatar kai mata kwalliya cewa sha'awa ta dukiya ta game al'umma sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi rashin magana da tunatar da kawuna da mai maganar da masu sauraro shiru akan abun ba tunatarwa ba alkhairi bane duk mutumin da ya ɗanyi bacci ta taba shi ka taimake shi ana karantar da alkur'ani ana tafsiri yana ta gyangyaɗi ka taɓa shi ai ka tashe shi ne domin ya ci gaba da amfana to hakan nan ita ma nasiha ko kuma wa'azi ko janyo hankali idan aka ce an yi shiru ga baki ɗaya sai fushin Allah tabaraka wa ta'ala ya game mutane ga baki ɗaya Allah shi kare mu da yawa an fitini mutane da kyale na wannan duniya a wannan zamani namu har muka wayi gari mutane ita suke nema da ita suke yarda wanda zai ba su duniya shi za su yarda da shi wanda zai hana su shi za su yi kiyayya da shi idan aka ce kaza ne akwai duniya sun yarda da duniyan nan ne suke kawance na kud da kud ba ma'auni da Allah Maɗaukacin sarki ya gindaya mana na soyayya domin Allah sawa'un harshen kuɗaya jinsin kuɗa, ƙabilar kuɗaya duk musulunci bai ba mu wannan lasisin ba ya nuna mana dai addinin nan shine kan gaba kuma shine mizani shine ma'auni da yake nuɗe wato bayyana girman mutum inna kuma inda Allah ya uwa sake gane tasirin wato san duniyan nan da ya wuce gona da iri cikin al'umma zumunci nawa ne yanzu aka yanke shi saboda duniya wani yana da zumuncinsa amma idan ya samu duniya yana ganin cewa ya kai wani mataki sai ya daina ma ziyartar 'yan uwan shi ya kai wani mataki da ba zai yi ziyara ba ba na rahim sai dai ni amin sai dai a biyo ni sai dai a yi kaza ni ba ruwa na da mutane a'a unguwar ya ayyuhan nasu ba ni ba ita in taba abincinsu ba ni ba su Allah ya mun alam nashra an yanke zumunci sakamakon duniya ana zubar da jini domin duniya yanzu mutane nawa ne suka ɗau hanyar a saci 'ya'yan mutane a yanka su a zubar da jininsu domin a samu duniya a halatta haram domin duniya a haramta halal domin neman duniya alfasha ce ta gudana cikin al'umma domin neman duniya wani za ka samu ya samu ma duniya amma sai a ba mai wani al'amari sai ya yi ko sai ya yi matsugo sai ya yi wani al'amari ga dukiyar tana nan amma ya shagalci da ita yaya zai ba ta kariya yaya zai ba duniyar kariya sai shaidan ya bude masa wannan kofar su kuma wasu wanda suke ci ta wannan hanyar su mishi dabara ai sai kayi luwadi sai ka je aikin haji ko a saudiya kayi lalata ko sai ka ci naman makogoron dan adam ko sai kayi kaza tana iya yi wa ba haka bane ma amma shagaltuwa da duniyar tsoron wato talauci din shi yake jefa mutane cikin wannan al'amari dan uwa da dan uwa za ka ga yanzu an samu ana ta a kan lamarin duniya za ka ga wani da mahaifinsa ba sa jituwa saboda maganar duniya mahaifinka ya ce ka bashi wani abu sai ka ji mutum yana ta baba ya cika rigima fa zai ɗebo abubuwan da duk sun fi ƙarfinsa ni fa ba zan iya wannan abubuwan ba ka nan lamari ne na maganar duniya kai ka manta ya aka yi aka samar da kai a rayuwar duniya ba shine sanadi ba shine dalilin kasancewarka a gidan duniya wannan ne Umar ibn al-Khattab ya lura da shi ya ji tsoro lokacin da aka kawo ta ganima daga yankin Kisra yankin kasashen Farisa Farisan nan an kawo ganima mai yawa amma sai a ga bai farin ciki ba fuskar shi a turbine sai ya sa ma aka rufe wannan dukiyar ga baki ɗayanta zinare da azurfa da abubuwa na duniya sa'annan ya sa aka tara mutane ce me yana ta kuka me yake sa ka kuka ya kai amiral mu'mini wannan fa ganima ce da Allah ya hore mana ya karɓe ta daga hannun wasu ya bamu me yasa za ka dinga kuka ba za ka yi farin ciki ba sai ce da su babu wata al'umma da za a buɗe mata irin wannan a buɗa mata duniya haka face sai sun zubar da jininsu sa'annan sun keta mutuncinsu wannan fa a wancan lokaci yake faɗi akwai mutane masu tsarki da shaidar Allah da shaidar manzan Allah sallallahu alaihi sallama akwai mutanen da ‘yan aljanna ne ko tantama babu yake faɗin wannan ina ga idan suka ga wannan zamani namu abdurrahman ibn auf yayin da annabi sallallahu alaihi ya yace yaya al'amarin ku zai kasance idan aka buɗe muku kuka samu fatahin farisa da rum yaya za ku kasance abdurrahman dan auf yace ce, mu gode wa Allah za mu gode wa Allah da bakinmu da aikinmu sa'annan kuma mu ƙara nema daga falalar mahalicinmu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za ku aikata wani abu sabanin haka ba domin hakan za ta iya faruwa ku zo ku yi ta rigegeniya kuna tsere wajen neman duniya wane yana so ya gaya ta takewa ne wane yana so ya gaya takewa ne sai kuma a shiga hasada mata ta hasadun. sun mata da dabarun, bayan hasadar ma sai a yi ta ƙoƙarin kullawa juna sharri wajen da za a samo duniyar sai wane ya tashi ya je ya ce ai baka san wane ba yana kaza yana kaza yana kaza kul na ga ya fara safa da marwa a bakin gidanka to ahir babu kai ba shi akwai matsala tattare da shi shi da tadabur ɗin ai sai wa juna kulle-kulle menene ba a yi kuma wanda yake faɗi ya san ba haka ba ne wani mutumin kwarai ne mutumin kirki ne Allah ya haɗa shi da wani sai ga wani ya kewaya saboda maganar duniya sai ya ɓata shi ya ce mutumin banza ne ba mutumin kwarai ba ne idan ka ce da shi ya rantse da Allah tsakaninsa da mahaliccinsa abin ke zuciya shi haka ne idan imani ya dawo mai zai ce ba haka ba ne ƙarya kawai na ƙirƙira na shirya Allah shi kare ‘yan uwa lura da lokaci akwai abubuwa da suke haifar da wannan san duniya amma mafi kyamarsu wanda suka fi kyama shine a sanya addini ya zamto hanya ta neman duniya wannan ita ce tijara mafi kazanta a sanya addini ya zamto hanya ta neman duniya shi yasa magabata na kware suna tsoron wannan abun ƙwarai, suna matukar tsoro yana tada musu da hankali a maganganunsu suke tsoratar da mu alfubail ibn iyab yake cewa an tambaye ibn al-mubarak suwane ne malamai a suwane ne mutane wance mutane wato nagartattu masu ɗora mutane akan hanyar da ta dace sai ce da su al-ulama su ne malamai duk al'ummar da ba ta da malamai da za su nuna mata hanya da ta dace su karantar da ita addini wannan al'ummar kai mata kabbara hudu duk duniyar da za ta samu in dai ba ta da waɗanda za su nuna mata addini da Allah aka tambaye shi fa manil muluk suwaye kuma sarakuna sai ce az-zuhad masu zuhudu zuhudu ba wai kabar abinci ko nama ko abin nan ba ya fi karfin wannan duk wani abu da zai iya zubar da mutuncinka ya zubar da mutuncin addininka ka ƙaurace mishi duk wani abu da zai zubar da mutuncin ka ya zubar da mutuncin addininka ya sa a yi wa addininka mummunar fahimta wallahi ka ƙaurace mishi ai zuhudin kenan ba wai ba sa cin abinci ba ne ba wai ba sa sha bane sai aka tambaye shi mani safala suwaye ƙananan mutane ƙananan mutane kamar yadda bahaushe ke faɗi su waye ƙananan mutane marasa mutunci ya ce allabi ya wanda yake cin abinci da addininsa wannan ita ce ƙazantacciyar tijara al'imam muhairiz suna kiran muhairiz abu muhairiz ya shiga wani waje wani shago ne ya shiga zai sai abu tabi'i ne ɗalibin sahabbai yana ciniki a wannan shagon sai wani bawan Allah ya zo ya ce ma mai shagon ka san wane ne wannan kuwa wani ne fa kuwa malami ne nan da nan shi wannan tabi'in ran shi ya baki. ya ce tafi daga nan an ce ma muna saya da addininmu ne da dukiya muke sayan kaya ba da addininmu ba ya fita daga shagon ya fasa siyan abu ya fasa siya kaga kenan kuskure ne yanzu in zo kasuwa a sai babbani ya sa ma dan baba mun ba ku alifin bawon za ka rage wannan la ya juz la ya juz nashtari bi amwalina wa laysa bi dinina laysa bi dinina to haka yake faɗi shi wannan bawon Allah suna nan maganganun suna da yawa Fudayl ibn Iyad yake cewa wallahi da nemi duniya da ganga da ganga in zo ina kada ta cikin gari ina kadawa ana tara mun kuɗi yake ya fi soyuwa gare ni da in nemi duniya da ibada ko da addini abin yana da haɗari ba ce kada mutum ya nemi alkhairi ba ba ce mutum kada ya kasuwanci ba amma kada ya zamto kuma idan na ce maganar neman ci da addini ba wai tilas malamai ba ne suke ci da addini abin ya yi yawa cikin al'umma wani zai zauna kawai shi da ya je ya samu ina za a samu kuɗi sai ya ɗauki ko wani malami ko ya ɗauki wasu jama'a za mu je nawa ne fatan da tsina wannan ma biddin ne la ya jul in addini za ka yi ma aiki kai addini halisan liwajillah amma ka zauna kawai sai dai ke kwalliya ka sa hula ka ɗauki gungu na jama'a masu ko gemu ko masu fata addini ku tafi wajen wani in an samu za a baka 10% ko 15% wallahi ba addini bane wannan hada aklu biddin la yajuz yana daga cikin hadari na da duniya take mana a wannan zamani amma ku fahimta mu kutsa a nemi yadda za a rayu tattalin arziki ya zamto a hannun ko musulmai su ma su taka rawar ganinsu domin da shi ne sinadarin rayuwar duniya nan babu laifi bal ma yakan zamto wajibi a kanmu amma la na biyu dinana duniya ko kuma kai ka je kai ta wahala don gyara duniyar wani wani yana nan kai kai ta gyara duniyar shi amma kuma kai tana bata ka da mahalicinka ɗan uwa lokaci ya riga ya ƙure amma dai babban sakon da nake so mu ɗauka tunatarwa ce ga mai maganar da ku ‘yan uwa mu tashi daga irin wannan bacci da muke yi abubuwa da ya shafi addininmu ko kuma neman yardar Allah mu iya ƙoƙari mu tsarkake tsakaninmu da mahaliccinmu abubuwa da za mu nema na duniya mu je Allah ya halatta mana yanzu ma muka gama juma'an nan fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah ka zama biloniya ka zama miloniya sai na Usman kanu aghniya fil islam laisa bil islam sun kasance mawadata ne a musulunci ba da musulunci ba yau wani kana kama magana zai ce sayidina usman biloniya ne in sayidina abdurrahman bin biloniya ne sai dai sai na ya samu shi ba da musulunci ya ci ba ba da addini ya ci ba kana ganiyan bi talabi almal min alhalal Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake mana zukatanmu ya gyara mana munanan halayenmu ya albarkaci rayuwarmu ina roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka Allah ya taimake mu duniya da lahira Allah muke roƙo ya tsarkake mana zukatanmu ya Allah kafi mu sanin yanayi da muke ciki a wannan ƙasa muna tawassuli da sunayen ka kyawawa da siffofinka maɗaukaka ya Allah dan buwayar ka. ka ce mi ba mi ba ka ce kada mi mun yi ba mai gafartawa sai kai Allah ka gafarta mana ya Allah ga mu gare ka ba mai gafartawa sai kai Allah ka gafarta mana ya Allah an shiga wani yanayi hauhawar kayan masarufi kaka na kayi kunci rashin tsaro ya Allah duk muna cikin sa ba mai yayewa sai kai ya Allah ka yaye mana ya Allah ka yaye mana ya Allah ka yaye mana shugabanninmu ya Allah ka tsora mana su kan hanya madaidaiciya ya Allah ka shirya mana su abubuwa na alkhairi da suke Allah ka wanzar da su akai abubuwa da suke da basu dace ba ya Allah ka kame mana hannayensu ya Allah ka hana su barna da dukiya al'umma ya Allah ka hana su barna da dukiya al'umma ya Allah ka sanya albarka cikin ƴaƴanmu da iyalanmu da al'ummanmu ya Allah ka hore mana ilimi mai albarka da mu da ƴaƴanmu da iyalanmu da al'ummanmu gabaki ɗaya malamin mu ya Allah kai musu albarka ka saka musu da alkhairi ka kyautata rayuwarsu ya Allah ka tsare su da lafiya mai dorewa ya Allah ka tsare su da lafiya mai dorewa ya Allah ka tsara zaunar da jihar Plateau lafiya ya Allah ka tsara zaunar da jihar Plateau lafiya ya Allah ka tsara zaunar da jihar Plateau lafiya din mai nufin alkhairi da wannan jiha da Najeriya ya Allah ka taimake shi a ko ina yake wanda yake nufin mu da sharri a wannan ƙasa da wannan jiha ya Allah ba mu da ƙarfi kai ne mai ƙarfi ba mu da dabara kai ne mai cikakkiyar dabara ya Allah ka ba mu kariya ya Allah ka ba mu kariya ya Allah ka ba mu kariya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma hayyi lana min amrina rashada allahumma hayyi lana min amrina rashada allahumma tajawaz an sayiatina اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا اللهم ردنا الى دينك مردا جميلة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا قاصم الجبابرة ويا كاسر الأكاسرة اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا وإخواننا في كل مكان من بينهم سالمين غانمين ومكنا في الأرض بعدما كنا مستضعفين بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا كريم أكرمنا في الدنيا والآخرة يا تواب تب علينا يا لطيف ألطف بنا يا غفار اغفر لنا ذنوبنا إنك كنت غفارا اللهم تجاوز عنا اللهم ثبت الأمن والاستقرار في ربوع نيجيريا اللهم ثبت الأمن والاستقرار في ربوع ديارنا اللهم عليك بأعدائنا في الداخل والخارج اللهم عليك بأعدائنا في الداخل والخارج اللهم عليك بأعدائنا في الداخل والخارج اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم ها نحن أمام عتبة بابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فليس لنا في الوجود سواك رجب ندعوه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين